you To tare da fata ku ne lafiya kamar da muke a nan Washington DC muna tarbin ku ga shirin sashen Hausa na murar Amurka a wannan la'asari ya kan mita goma sha shida da ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar a can Nijar kuma a tashar muta ta VOA Africa da ke mai a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar a zangon FM ko kuma a gidajen rediyo nan masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da niya kwani a yanar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Juma'a ku da wani Aliyu Mustapha Sokoto tare da Baba Yakubu Makeri ke tarbin ku ga shirinmu na wannan lokaci ga baba ɗin da kanin mu Madugun 'yan adawan kasar Kenya rala Odinga ya ce an yi kutse mai yawa da kuma shirya rashin gaskiya akan kwamfutar hukumar zaɓe. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce shi bai ga wata barazanar tabbas da Koriya ta Arewa take yi ma yankin Guam ba. an kuma tabbatar da mutuwar mutane goma sha tara a wata babban girgizar da ta afkawa wani yanki mai tsaunuka a kasar china to a gaishe ka to bayan kun gama jin labaran baki daya wani babban kusa majalisar dattawan najeriya zai zo ya mana fashin baki kan tanadin kundin tsarin mulki game da rashin zaman muhammadu buhari a najeriya da kuma korafin masu cewa sai murabus wayannan mutanen mutane ne waɗanda ba san tsarin mulkin Najeriya ba. Ka san idan mutum yana abu cikin jahilci to komai yana iya yi. sannan za mu ji korafe-korafen wasu 'yan najeriya kan yadda suka ce sojoji suna kuntata musu a musamman a cikin bankuna abinda su sojojin suka ce ba haka bane sannan mu kai ku nijar inda ake wani babban taron duniya kan matsalolin matasa a cikin wannan nazarin aka ce to gaban nan ana so a samu cin kan wasu matsaloli ya kamata duk abin da za a yi wanda ya shafi matasa a sa matasa a ciki domin su ba da gudunmuwarsu sannan za mu kawo muku ɗanɗanon rahotonmu na musamman kan yadda wasu iyaye suke ba da 'ya'yansu kyauta ga boko haram domin su taya su yaƙi na ƙunar baƙin wake bayan haka da yake larba ce muna da shirin himma akwai kuma ra'ayinku na imel duk bayan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a madugun 'yan adawan kasar kenya raila odinga ya ce an yi kutse mai yawan gaske da shirya rashin gaskiya akan kwamfutocin hukumar zaɓe wanda ya sanadiyar fitar da adadin sakamakon zaɓen da ya ce na wato magudi ne wanda ke nuna shi yana bayan shugaba uhuru kenyatta da rata mai yawan gaske ya zuwa tsakan daren jiya zuwa yau laraba shafin yanar gizo na hukumar zaben kenya ta iebc ya nuna an kirga kashi 94 cikin dari na ƙuri'un da aka kada kuma shugaba kenyatta ne ke kan gaba da maki 54 yayin da odinga yake da kashi 45 cikin dari na ƙoƙarin sake neman ƙarin wa'adi shugaban hukumar zaben wafula chibukati ya ce a daidai wannan lokaci ba zai iya faɗa cewar an yi kutse akan kwamfutar hukumar zaɓen ba amma dai za a gudanar da bincike akan haka odinga ya karanto wa manema labarai zargin da ya cewar masu satar bayanai sun yi nasarar kutsawa a dandalin bayanan hukumar zaɓe a jiya talata yayin da ake kada ƙuri'a kuma sun taɓa sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da ba ƙuri'u na wasu 'yan adawan. To sakataren harkokin wajen Amurka kuma Rex Tillerson faɗa yake cewa shi fa bai ga wata barazana tabbas da Koriya ta Arewa ta kewa yankin goyon ba da ke can cikin tsibirin Pacific duk da ikirarin da ita Koriya din ta yi na cewa tana gwajin dabarunta na lullube wannan yanki na Amurka baki ɗayansa da wuta. Tillerson ya zanta da manema labarai yayin da zai tashi zuwa yankin na Guam da safe yau Laraba biyu bayan zazzafar cacar bakin da ta gudana tsakanin ita Amurka da Koriya ta Arewa. shugaban amurka donald trump ya aiki da kashe da mai karfin gaske ga koriya din yana cewa idan har ta ci gaba da yin barazana ga amurka to za ta fuskanci wuta da fushi mai tsanani irin wanda ba a taba ganin irinsa ba a duniya talasin ya ce na ganin shugaban ya aiki da sakonni da irin kalaman da shugaban koriya ta arewa din kim jong un zai iya fahimta tun da dai baya fahimta kalaman lumana na diplomasiya. ya ce yana ganin shugaban amurka yana kokarin ya fahimtar da gwamnatin koriya din ne cewa amurka fa wato tana da karfin da babu ta baba da za ta iya kare kanta da kuma ma kawayenta kuma ya ce ina ma tunanin cewa yana da muhimmanci shi shugaban ya aiki da wannan sakon domin kawo karshen bahagun tunanin da suke can koriya din an tabbatar da mutuwar mutane goma sha tara a wata babban girgizar kasa da ta afka wani yanki mai tsaunuka cikin lungun lardin shinuwa na ƙasar china a jiya talata hukumomin cikin gida sun ce wasu mutane 247 suka jikata a wannan girgizan ƙasa da ta fi ƙarfi ko idanunta yake a gunduma da ake kira ngawa inda makiyayan kabilar tibeti da kuma zunjangu suke zaune inda kuma nan ne ake da wani wato gandun shakatawa na ƙasa wanda dubban mutane ciki da kuma wajen cana suke ziyarta a duk shekara jama'a sun ce akalla mutane biyar a cikin waɗanda suka mutu 'yan yawon buɗe ido ne kamfanin dillancin labaran kasar da ake kira shinwa ya ce wata mace 'yar kanada da wani matashi ɗan ƙasar faransa suna cikin waɗanda suka jikata shinwa ya ce an kwashe sama da 'yan yawon buɗe ido 30 zuwa yankin daga yankin na zonjangu shugaban china da ake kira xi jinping ya kira ga 'yan kasar kowa ya bada gudunmuwa wurin aikin ceto da taimaka ma waɗanda suka jikata hukumar ayyukan da suka shafi ƙarƙashin ƙasa ta nan amurka ta ce ƙarfin wannan girgizar ya kai awo shida da rabi yayin da takwarata ta ƙasar china ta ce girgizar ta kai awo bakwai sama da gidaje dubu ɗari ne suka rushe kuma an ɗauki wuta na lantarki a wannan yankin waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sabuwar majalisar dokokin venezuela ta ayyana kanta a matsayin reshen gwamnatin kasar mafi tasiri ciki har da majalisar dattawa inda 'yan adawa suke jagoranta to amma su 'yan majalisar dattawan sun ki amincewa da wannan kirari duk da barazanar da majalisar dokokin take na tuɓe mata duk wani iko da take da shi da kuma alfarma da wakilan 'yan adawa suke da shi babban aiki wannan sabon majalisar dokokin dai shine sake rubuta kundin tsarin mulkin venezuela gungun magoya bayan shugaban kasar ne aka zaba a ranar talatin ga watan yuni zaben da amurka ta kwatanta shi da aikin kawai ministan harkokin wajen kasar peru ya shirya wata gana da takwarorinsa na yankin latin amurka inda ya ayyana venezuela da cewa ƙasa ce da take karkashin ikon mutum guda 'yan sandan faransa a san harbe kuma suka kama wani mutumin da ake masa zaton ya kutsa da mota tsakanin gungun sojojin faransa a yau laraba a wata unguwar birnin paris kuma ya jikata sojojin guda shida abinda jami'an tsaro suka ce wato ganganci ne wasu majiyoyi da ba su yarda a bayyana su ba sun ce an kama wanda ake tuhumar ne a arewacin paris a cikin motar da aka yi amfani da ita wurin kai wannan harin wata majiyar doka da ba a bayyana sunanta ba ta ce mutumin da ake tsare da shi ana masa zargi ne da aikata wannan harin majiyar ta ce mun same shi ne yana tukar motan yayin da muke neman sa kuma ya yi kokarin arcewa nan ne 'yan sanda suka buɗe masa wuta harin ya faru ne a lokacin da sojojin suka bar barikinsu na levelwa parade wanda za su je aikinsu na sintiri. To mun ba ku labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. To yanzu sai rahotanninmu kuma za mu soma ne daga Abuja inda wakilin mu Umar Faruk Musa ya zanta da sanata Sani rimin Bukura kan zanga-zangar da suke yi na neman cewa sai shi shugaba Muhammadu Buhari ya sauka daga mulki tunda ya daɗe bayanan. bayan da dakarun tsaro na najeriya suka fatattaki 'yan zaman dirshen nan na neman shugaba buhari ya sauka daga kare ga mulki sau da rashin lafiyarsa karkashin jagorancin charles oputa da deji adeyanju yau masu faftukar sun ci gaba da yin zaman durshen inda suke cewar ba gudu ba ja da baya suna nan akan matsayinsu kuma ba za a musu barazana na cewa a kore su ba tuni dai majalisar dattawa ta najeriya ta mai da martani dangane da wannan yunkurin da suke yi suna cewar ya saba doka ga tsohon gwamnan jihar zamfara kuma dan majalisar dattawa a yanzu ahmed yariman bakura yana min karin haske dangane da abun da ya sa doka bata amince da masu wannan fafutukar ba. To alhamdulillah wayannan mutanen Haji Umar Faruk mutane ne waɗanda ba san tsarin mulkin Najeriya ba. Ka san idan mutum yana abu cikin jahilci to komai yana iya yi. Sashen mulki na Najeriya sashe na ɗari da da arba'in biyar na tsarin mulki ya ce idan shugaban ƙasa zai tafi hutu ko kuma ya rubuto cewa ba shi iya gudanar da aikin ofishin shi ba ce ko ga wani dalili ba sai zai ya rubuto zai je hutu ko kuma ya rubuta cewa ba zai iya gudanar da aikin ofishin shi ba ya rubuta majalisar dokoki ta kasa da majalisar da tijai to mataimakin su zai za a kaddamar da shi ci gaba da aiki mu matsayin shi shugaban kasa har ran da shugaban kasa sake rubutowa ya ce wani abu game da ko ya dawo ko na abu ya faru idan bai sake rubutowa ba babu wani ɗan Najeriya ko majalisar dokoki ko majalisar dattawa da za ta iya cewa ga wani abu ba ba wani lokaci da aka kayyade saboda haka wannan jahilci ne da kuma adawa ta siyasa amma ko da babu adawa ta siyasa baka ganin kamar kwanaki in kusan wata uku kenan ya yawa a ce shugaban kasa baya tare da al'ummarsa yana gudanar da mulki bisa ga amana da aka bashi kuwa Eto eh, amma shi tsarin mulkin da ake bi shi ne ake bi shi ne babbar doka ta kasa bai ce ga lokaci ba iyaka ya ce kawai idan mu shugaban kasa abin da aka zama shi nauyi ya rubuto cewa zai tafiya hutu ko kuma ya rubuto cewa ba zai iya gudanar da mulki eh, aikin ofishi ba kuma shugaban kasa da Muhammadu Buhari ya rubuto haka don haka inda tsarin mulki ya ce ga wanda za a yi sai dai kuma wani sashe ya ba majalisar dattawa dama cewa idan suka ga cewa shugaban kasa baya iya gudanar da aikin shi saboda kasa a rashin lafiya ko ta wani abu ko ta tabuwa tabuwa hankali ko wani abu dai za su zauna idan suka samu kashi biyu bisa uku suka amince cewa su aika likita sai a hada da likitansa ya je diba ya auna shi idan ya tabbatar da sai suka wannan kwamitin da aka aika da likitoci ya tabbatar da baya iya gudanar da aiki shi to wannan majalisa ita kawai aka ba dama sannan sai ta turo majalisar dokoki a diba an an samu kashi biyu bisa uku sun yarda da abin da aka rubuto shi ke na cige shi sai mataimaki a rantsar da shi amma an ba haka ba wannan hanya da za a bi a tabbatar da lahiya ko rashin lahiya shugaban kasa ko yana aiki ko bai aiki. yanzu dai an sa ido a ga tasirin da wannan matsin lambar zai yi umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria. To a gaishe ka Umar yanzu bari mu je Yola inda Sanusi Adamu wakilinmu da ke can ya rawaito mana yadda mutane suke ta korafi kan yadda suka ce sojoji na cin mutuncin su musamman a cikin bankuna abinda rundunar soja ta ce ba haka bane. ne. Hayaniyar da na tarar ta kaure wajen na'urar cirar kuɗi ta ATM da ke harabar bankin Fidelity na Yola Fadar jihar Adama tsakanin wata matar aure goye da jariri da kuma yaro ɗan ƙasa da shekara shida da wani ƙaramin jami'in soja sanye da kayan sarki. Lamarin ya afku lokacin da jami'in sojan ɗauke da katunan cire kuɗi na ATM ya yi yunkurin cire kuɗi ba tare da ya bi layin da mabukata kan bi ba kamar yadda tsarin bankunan kasuwancin yake. Al'amarin da jama'a sun fara kokawa da shi. Na tambayi kaftin Adamu Gulde jami'in hulɗa da jama'a na rundunar soja da ke Yola ko rundunar tana sane da zargin cin fuska da mutuncin farar hula a bankunan kasuwanci da ake zargin jami'ansu da shi. Zai wuya tabbatar cewa soja ne na jami'an tsaro. Domin ba ka idan ya faru dole ne ya samu labarin ba ta wuce awa uku awa uku. Har yanzu in tare da kenan in cikin Yola ne. To ka gani matsalan kenan yanzu zai yi wuya ce cewa soja ne wannan abun kaga matsalar kenan da aka samu mm. mu kullum muna jan kunnen muna jan kunnen jami'an mu na kada su je banki kada su musguna mu kowa duk wanda ya je banki dole ne ya bi layi yadda kowa ya bi layi ya cire kuɗinsa ya tafiyar abuwa na tarar da wani dattijo Adamu Ali da ya ce ba don shiga tsakani da wani jami'in bankin al'umma da ke yole ya yi tsakaninsa da wani jami'in soja sanye da kayan sarki ba to da ya ji a jikinsa sai zo ya tsallake mu ya wuce ya je ya sa ATM din ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ni da kai na na fusata sai na je na kama jakansa amma wallahi da fada muka tayar a ran ranami sai su zo su karbi kuɗi ATM na ba waɗansu yara ne in suka zo su kuma sai a cire wani abu a ciki sai a ba su su ma su kama yan su su tafi suna ta ta mutane a baki a bakin banki lokacin da aka biya aka biya albashi kan batun zargin amsan na goro domin su cire wa mutane kuɗi a na'urar ATM dalili ma da yasa jami'an sojan kan je da katuna fiye da ɗaya ga bayanin kaftin Adamu Fulde. Zan da je banki zai fi ai. Kuma kada ka manta muna da sauran sojoji wanda suke da kaje kamfiyar su dika kuma da gali su mutuka. To kaga nan guraren baban kuna suna zuwa cikin yau na lokacin. Kuma samun wani report cewa sojan mu ya zo ya ki bin layi ba ya yanke layi ya musguna wa mutane wannan kuma mutuwa. Akwai abin dubawa in ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Husaini Hamman Gabdo tun hakuran jama'a bai kai ga kuriya ba. Ai kowa ajiya yayi a wannan banki. Ah, abin da suke yi ba daidai bane bai kamata ba ya kamata su canja. Wa gabanin su su canza su a sa doka tukuru wadda zai kasance darasi ga kowa da kowa. Kokari da na yi domin in ji ta bakin hukumomin bankunan kasuwanci da ke yola fadar jihar Adama kan matakan da suke ɗauka na kare mutuncin masu mu'amala da su ya ci tura saboda sun ce ba su da hurumin yin magana sai da izinin magabatansu da ke babban birnin tarayya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. To a gaishe ka Sanusi yau a bangaren jin ra'ayinmu na waya tarho a shirinmu na karfe tara da rabi na dare za mu kamu ku na rahoto ne sannan mu nemi jin albarkacin bakin ku game da rahotannin da yanzu rundun sojojin Najeriya din ta tabbatar na cewa wasu iyaye a yankin gabas wato arewa maso gabas suna ba da 'ya'yansu ga Boko Haram da wasu yaran su zama yan kunar bakin wake. Kakakin hedikwatar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, ya ce iyaye a shiyar arewa maso gabashin Najeriya na mika ɗiyansu ga mayakan Boko Haram domin a yi amfani da su wurin kunar bakin wake. An sami waɗanda cin 'yan ta'addan ko kuma masu goron bayan 'yan ta'addan na Boko Haram da su suke gani cewar akwai wata hanya da za su taimaka ma wannan aiki na masha inda suke ɗaukar iyayensu ‘ya'yansu da suka haifa su ba 'yan ta'adda su hure masu kunne kuma su kai da aikin kuna bakin wake. To akan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ya kuke ji game da wannan al'amari na iyaye su ɗauki 'ya'yan cikinsu suna bayawa ana kunar baƙin wake da su. yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda wakilin mu Sule Mumuni Barma yake labarta mana abubuwan da ya jiyo a wajen wani babban taro na duniya da ke nazarin matsalolin matasan na Afirka. ɗaruruwan matasa maza da mata da suka fito daga ƙasashen afirka ta tsakiya da kudancin wannan nafiya da na wasu ƙasashen yankin maghreb ne suka kwatse da takwarorinsu na yankin sahel a nan yamai don tantauna batutuwan da suka shafi tsaro zaman lafiya da matsalolin bakin haure dangance da alwashin da majalisar ɗinkin duniya ta sha a disambar 2015 kan batun ɗaukar matakan kare matasa daga barazanar tafkata asa muhammadu haruna mamba ne a majalisar matasan nijar cng kudirin ya yi nazari kuma ya ba da haske bisa kan yaya ya kamata a yi domin a ciwo matsalolin da suka shahe matasa a cikin wannan nazarin aka ce to gaban nan ana so a samu cin kan wasu matsaloli ya kamata duk abin da za a yi wanda ya shafi matasa a sa matasa a ciki a sa su domin su ba da nazarin su domin su ba da gudunmuwarsu yanzu shine muka ce to ya kamata mu ga mu ma da kanmu mu ga wani irin nazari ne ya kamata mu domin mu ba da abin da yake sa su yawanci suna shiga cikin hanyoyin yaki bakin haure yau sanin kowa ne matasa suna tahiya tun da bisu da wani galihu a kasashen su bisu da wani aiki a kasashen su bisu da wani tallahi da ake ba su wanda zai sa su zauna a kasashen su to shekaru biyu bayan wannan kudiri na majalisar ɗinkin duniya shin ya kuke gani ana aiki da waɗannan shawarwari rashin zartar da waɗannan kudirin gadan-gadan shine yasa muka muka gayyato wannan taron don mu samu mu ga ina ne aka yi abin da ya kamata a yi ina ne bai kamata ba a yi don Kakakin gwamnatin Nijar Asmanu Malam Isa ya bayyana wannan taro a matsayin wata hanyar harhaɗa shawarwarin matasa a ƙoƙarin neman mafitar halin rikita-rikitar da ƙasashen Afirka ke ciki. Za mu sa zaton in Allah yarda za su muna shawarori waɗanda za mu aiki da su cikin ta da ayyukanmu na gwamnati. wannan yankin mai tashin hankali ka san da Nijar ta kasance kasa wadda take da kwanciyar hankali fiye da wayansu kasashe da suke yawaita ganin da inda za a samu damar a kawo gudunmawa wannan kwanciyar hankali ta ƙara haddaba cikin ƙasar mu abubuwa ne wanda yake eh, za a ci riba su insha Allah mahalartan na sa ran hada wani kundin shawarwarin matasan Afirka da za a miƙa wa shugaban kasar Nijar domin gabatar da su a zauren majalisar ɗinkin duniya in ji shugaban majalisar matasan nishar aliyu umaru akwai matasan da ba su aikin gwamnati suna so dai ne a kawo musu goyon baya amma babu shi kenan ba in an like frontier ba ne ba su ta yi suna ta yi kenan frontier mai kyau shine a ba su aiki. A gobe Alhamis ake kammala wannan taro da ke samun goyon bayan kungiyar Shesen Sahel ta kasashe biyar mafi fama da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. a gaishe ka malam yanzu karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe fa a nan washington dc kuna jin shirye-shiryenmu na sashen hausa murya amurka ne yanzu kuma ga imma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Kamaluddin Kabir dan Najeriya amma mazaunin kasar Birtaniya. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayani akan bambanci zubi da tsarin karatu a Birtaniya da Najeriya kuma daidai inda yake muna batun yawan ɗalibai a cikin aji sai lokaci ya ɗaga mana hannu. Yau anan za mu ɗora. to kayan mu je da nisa su a a Birtaniya ba a samun dalibai da yawa ne da zai sa har ajiye cunkoso a kasa samun wurin zama ko ko dai wurin ne ya wadata. To sai in ce maka ya wannan kuma abubuwa da dama wasu da yawa ba su damu su je su jami'a ba saboda suna ganin kamar za su iya zuwa su yi kamar wani kwadago wani aiki da za su iya samun abin ganna wasu kuma eh a wasu kuma eh, mm. sai ga mutum kana ganin shi yana da mota babba da sauran da ka ce me kake sai ka ya ce maka shi yana lebura ne a wuri kaza saboda ya ɗauki leburancin shi da mahimmanci kuma ya rike shi yana yin shi kuma yana samun result a kuma wani fannin lebura da mota eh to sosai kuwa za a ga lebura da mota kuwa za a ga lebura da mota saboda ai ya danganta da irin leburancin da yake yi shi kanshi yana iya kasancewa yana yana stokin shago ne ya je saka kayayyaki a shago kuma yana samun albashin shi ana biyan shi a wata a awa awa to a awan nan in ya je ya yi awa ishirin a rana sai ka kirga nawa zai sabu to a wata yana iya shin ka kai da ke da albashi <laughs> ya sabu ma yau in na sauka Burtaniya na ga dama sai in ce zan yi haya mota sai in haya in tahi haka in ka so Amurka sai ka haya kama mm. kuma duk kuna da irin wannan to ina ganin kaman abu ne wanda a irin in ka dawo bayan magana mu can wurin shine duk irin wa'annan abubuwan da zai sa ɗalibi ya shiga wani stress physical stress sai in ce mm, maka kamar physical ne damuwa mm. da an ɗebe maka shi amma kuma me suke so so dole ka zanna kai tunani kakka kwafi basirar wani kawo kwashe abin da wani wani to mm. saboda haka ana son ka yi naka saboda ka tabbatar cewa an samu Um, an samu canji da kuma an hiddo wani abu daga cikin ka kai ma na tunani ba a sani ba kila kai zaka faɗi wani abu wanda zai canza duniya sai shi hmm. yasa ai ana yin haka ne don saboda a tabbatar kamar misali yanzu in ka je kila na Najeriya kamar hmm. misali ka duba Jelani hmm. ya zo nan kuma kaga ai ya abu ka duba ka gani so irin wannan saboda ila basira shi ce lokacin ba a mace ta ba lokacin a gida ba mu iya samu ba amma ya zo nan sun matso ta kuma kaga ya ci gaba eh, ya zama abin koyi a duniya ma gaba daya to ka gani to to wannan mun iya cewa yana da nasaba da dangantakan ɗalibi da malami ko ko dai karatun ne ko kuma tsarin karatun ne yake kawo haka to kuma wannan ma in ka zo ka diba za a ga cewa naturally da lokacin da muke karatu mu kan za ga kana son wancan malamin ba ka son wancan malamin me ya danganta da yanda malamin ke koyar da kai mm. in kana yana koyar da kai ya nuna maka misali komi lafiya lau a zo a yi da sauransu haka mm. ga kuma abin yana explaining abu komi dalla dalla yana taimaka maka wurin fahimtar ka mm. kannan kuma kana kasan baka yi ma mutum kamar wani lokacin Eh, wani lokacin kana yi gulakanta mutum haka da sauransu duk yana iya sa yaro ya maki concentrating akan abin da kai koya mishi hmm. to irin wa'annan abubuwa ya kamata inda a ce su kaga a ingila ba su da shi ba su da shi wanda ma zai kai ga in ma malami ya ma abu kana iya kai shi kara ya maka kaza za ka kai shi kara to ban sani ba in mu na san dai can wurin mu abin is very low saboda ana magana za a ce ana rafa mu kaina a juna asiri amma mm. <laughs> <laughs> ka ka ce kai karan malam ka gane ka san ka san karan da ka kai ko kana tunanin in ka kai ka faɗa za a ce za a baka o ba. ko za a abin ganin mm. to which kaga kenan ba latin ba ba karatun ka ake bi a evaluating ɗinka ba wurin maki a a irin relationship ah, ɗinka kila da malami da alibi da malami so kaga wannan abin yana affecting a yayin ce maka kamar misali mutane da dama ko wanda dama za su ce mani da sun ce min sun haɗu kwas kaza da na ce musu to me yasa ba kai karatu sai gaji a ce ah, wallahi malamin ne bai sona da sauransu amma kuma in reality ni ban tunanin a ce wai malami zai zo ya ce bai san ɗalibin shi saboda wani dalili sai dai kawai dai kila yanayin yanda yake approaching ɗin student ɗin shi ne ɗaliban shi shi ne suke ganin kamar bai san su to kuma wanda ya kamata a ce ya zama kuma ko shi ma irin wannan ana samun irin haka ko a Burtaniya hmm. inda ina iya tana cewa sosai akwai wani malami da yana koya mana amma saboda yanda yake yi mana kamar misali Eh, ka kawai tambayi mutum haka nan yan ba ka san ba yana cikin abin gani su wasu da yawa suka ji ba su san irin yadda yake yin abubuwan kuma a the end of the day gaskiya kaga sai da ya zo daga baya ya canza saboda sun ba shi feedback. Eh to a kowane course za a ce akwai feedback akwai wani kamar eh, abu da kake eh, gaya ma tantance malami hmm. kaza ka gaya malami cewa to kaza da yake yi bai da kyau so dole saboda abin an ɗauke shi kamar kasuwanci in kana yi da kyau za a biya ka in baka yi za a kore ka so saboda haka dole kai kanka ka gyara saboda abin ya mitin yanda ake so yanzu aka tantance malami ɗalibai suka tantance malami so ka kai ma hukumar makaranta akwai wanda za a iya kora sakamakon wannan tantancewa sosai turka shi hausawa suka ce galma ta kare da sauran aiki masu are lokaci ya mun dan kullum a cikin shirin mu na gaba za mu ci gaba daga inda muka kwana yanzu amadin bakon namu kamaluddin kabir sai solomon abu da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi ta riga da busa shi ta riga yin ji fulani riga babu busa shi To a gaishe ka malala da kai da bakonka za mu jira ku makon gobe ku zo ku ci gaba da wannan tattauna mai ban sha'awa. Yanzu bari mu jira ku. Sakonmu na farko a yau cewa yi ya kamata hukumar zaben kasar Kenya ta fidda sakamako na hakika domin gujewar tashin hankali musamman ma da fargabar da wasu mazauna karkara ke ciki. Sako daga Malar Luwani Ibrahim London Uba jihar Adamawa. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa yi, al'ummar Kenya muna fata za ku kai zuciya nesa yayin da ake bayyana muku ɗan takarar da ya lashe wannan zaɓe mai cike da takaddama domin kaucewa dukkanin rigingimin bayan zaɓe. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa yi, murya Amurka, kisan gillar da 'yan ta'adda na kungiyar boko haram suka yi wasu masunta masu sana'ar kamun kifi a baga da ke jihar borno abin allah wadai ne da takaici kwarai da gaske muna addu'ar Allah ya jikan waɗannan bayan Allah da aka hallaka Allah ya tsare na gaba Allah kuma ya kama na ƙarshen wannan matsalar tashin hankalin 'yan ta'adda a jihar Banna da ma Najeriya baki ɗaya amin Saƙo daga Ahmadu Abacha Marcin na jihar Yobe sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Sale Muhammad Sale da Yola da Alhaji Ibrahim da Yola suka ce muna jinjina wa ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da suka koma aikin da suke yi na yaƙi da zazzabin cizon sauro musamman ma ga mata da ƙananan yara allah ya biya su sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya fara da sallama inda ya ce haƙiƙa gaskiya mu talakawa mun kasa ganewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya saboda kullum gaya mana ake yi an kwato maƙudan kuɗaɗe daga jami'an tsohuwar gwamnati amma ba mu san inda ake yi da kuɗaɗen ba gashi mu kuma al'ummomin karkara da na birni sai bakar wahala muke shi domin ko abin da talaka yake saya naira ɗari yanzu ya koma naira ɗari uku hatta kai fagen kayan masarufi yana neman ya gagar talaka Sako daga mutara ɗan ma'azu baban Khalifa Jikan Kandi da Aminu Kano da kuma Bala Muhammad Dambam. To a gaishe ka sarfilu to yanzu sai shirin na ƙashe labaran matakaice ga baba ya dawo. madugun 'yan adawar kenya rala odinga ya ce an yi kutse mai yawan gaske da shirya rashin gaskiya akan kwamfutocin hukumar zaɓe wanda ya sanadiyyar fitar da adadin sakamakon zaɓe da ya ce magudi ne wanda ke nuna shi bayan shugaba uhuru kenyatta da rata mai yawa ya zuwa tsakar daren jiya zuwa yau laraba shafin yanar gizo na hukumar zaben kenya ta iebc ya nuna an kirga kashi 94 na cikin dari na ƙuri'un da aka kada kuma shugaba kenyatta shine ke kan gaba da maki 54 yayin da odinga yake da kashi 45 cikin ɗari a ƙoƙarin da ake yi na sake neman wa'adi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce shi bai ga wata babbar wato barazana ta tabbas da koriya ta arewa take yi wa yankin guam da ke cikin tsibirin pacific ba duk da ikirarin da pyongyang din ke yi cewar tana gwajin dabarunta na lullube wannan yanki na amurka baki ɗayansa da wuta ta gaishe ka babu jama'a abin da ya sauke kina a daidai wannan lokaci sai karfe tara da rabi na dare allah ya kama kada ku manta za mu so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayin ku kan rahotannin da ke cewa wasu yanzu sun fara ba da 'ya'yansu kyauta ga boko haram domin su yi musu aikin hare-haren kunar bakin wake a madadin da kama sashen wasu na murya amurka aliyu mustapha ne yanzu sai a shiri jiran yau da gobe.